Ni na ce maka garzali Ubasanjo. Garzali Ubasanjo idan ka gauro mini kafa. Garzali Ubasanjo idan ka gauro mini kafa. Na ce ma garzali Ubasanjo na ce wasu gini garzali kuma garzali Ubasanjo. ka zo ka kwashi wannan da Allah Aba, ban da yunwa da ruwa ma ba abin da nake ji ga aikin ma ya zama iri zo ka kwashe isauri sauri. are you? Lado! Lado! Kakai! Get out from here. You don't know what you are doing. You don't know what everything. That is why. Why? Ah? I am not composable. Woman and reason. Lado? No! Da ne ka sanni da Lado. Haka ne. Yanzu sunana Nasara. Sai ka yi abin da zan iya fahimta. Ba Yahudiya fa kenan Nasara. No! Haka ne. Ai na ɗauka ba za ka gane ni ba, ka ga yadda na koma ba. haba dan uwa da dan uwa aminan juna don Allah na tuba an mana shayi rami ɗaya ga ramin shayin ka ganawa in kasa gane ka haba Allah na tuba yanzu ba irin rayuwar da ne anan da bace yanzu na shiga na je turai na je switzerland na je america na je japan na je germany zamani germany ni ba dan zamanin ne germany haka ne germany saboda haka abin da nake so da kai wannan sunan na lado babu shi suna na nasara tsiyar nasara yau za mu gani ɗan ƙauye da ya je birni Kakani, abin da nake so da kai daga yau sai yau idan dai kana son amintan mu ta dore wannan maganar lado babu shi nasara yawa jisin nasara yawa Eh, kana saboda haka yanzu zan je gidan dan rantsan an jima sai ka zo sai mu dan yi bayanai akwai tattaunawa da zami da kai eh, zati iswai zati iswai haka ne a fito lafiya zagi iswai to ka ya je ya dauko yahudanci ya sa kan shi wai zagi iswai to zagi iswai zagi ai zagi ne iswai